Muna kanton ɗin Kurtai, musamman a garin sansan Hausa, inda muka haɗu da matan gungu mai suna alkawali. Wannan gungu an kafa shi a watan Juwayan na shekarar 2021. Fati Abdul Malam shugabar gungun ta yi bayani akan dalilan kafuwarsa. Mun girka shi ne saboda mu gudanar da ayyukanmu. Mu talatin da biyu ne mun haɗa kan mu waje ɗaya. Daɗin mu wuyar mu matsalolin mu duka ɗaya. Shi yasa muka haɗe waje ɗaya muka ɗora wannan ƙungiyar. Wannan gungu hanya ce mai kyau ta samun kuɗaɗe ga matan sanadiyar tallafi da kuma rakiyar abokan hulɗa. Hakan na ba su damar gudanar da ayyuka da dama na samun kuɗaɗe da kuma ayyukan tsaftace gari da gidajen likita. Na faikan yadda Wani da muke samu sun hada da taimakon da proje-proje ke kawo muna. Sun ba mu bisashe, muna ayyukan kai, muna shara gidajen likitoci kowane sati. Akwai gungun da zai tahi, muna zuwa sabgogin juna, ko na daɗi ko na juyayi. Muna waye kan juna kan al'amuran zaman duniya. Muna da asusu, muna adashi. Kowane sati in wata matsala mata ta sun muna cikin asusu ne muke taimaka ma juna. Safiya Sayyabu, 'yar shekara talatin ta ce ta ji daɗin shiga wannan gungu. wallahi furgur kuma to na shiga wannan kungiya dan na ga masha Allah akwai amfani ana biye juna magana su guda ciwon su ma guda ina jin daɗin kungiyar don na ga sun rike juna sai na ce to ni ma bari in shiga don mu zama ɗaya na ga amfani ciki saboda in wani abu ya samu wani za a kwashi juna a tahi in abin bakin ciki ne ana zuwa in na alheri ne ma haka in ka samu biki kuma ana zuwa in ma da aiki ana maka kuma ana baka wannan babban amfani ne wadun na fi bambata. Al'ummar sun Hausa na yabawa da fasahar matan gungun alkawali ta jajircewarsu a yaƙi da zaman banza musamman a ayyukan shara da suke gudanarwa duk sati domin tsaftace muhallin yankinsu.